Zabura ta talatin da biyu Ta Dauda Maskil ne Mai farin ciki ne shi wanda aka gafarta masa laifofinsa, wanda aka shafe zunubansa, mai farin ciki ne mutumin da Ubangiji ba ya lissafin zunubinsa a kansa, wanda kuma babu ruɗu a ruhunsa, Sa'ad da na yi shiru, ƙasusuwa ƙasusuwana. sun yi ta mutuwa cikin nishina dukan yini, gama dare da rana hannunka yana da nauyi a kaina; an shanye ƙarfina ƙaf, sai ka ce a zafin bazara, Sela Sa'an nan na furta zunubina a gare ka ban kuwa ɓoye laifina ba; na ce, Zan furta laifofina ga Ubangiji, ka kuwa gafarta. laifin zunubina, Sela Saboda haka bari duk mai tsoron Allah ya yi addu'a a gare ka da kake samuwa, tabbatacce sa'ad da manyan ruwaye suka taso, ba za su kai wurinsa ba, kai ne wurin ɓuyata, za ka tsare ni daga wahala, ka kewaye ni da waƙoƙin ceto. Sela zan umarce ka in kuma koyar da kai a hanyar da za ka bi, zan ba ka shawara in kuma lura da kai, kada ka zama kamar doki ko doki, wanda ba su da azanci, wanda dole sai an bi da su da linzami da ragama, in ba haka ba, ba za su zo wurinka ba. Azaban mugu da yawa suke. Amma ƙaunar Ubangiji marar ƙarewa kan kewaye mutumin da ya dogara gare shi; ku yi farin ciki a cikin Ubangiji ku kuma yi murna, ku adalai, ku rera, dukanku waɗanda zuciyarku take daidai.